littafin da yake mana bayani akan akan cewa zaman mutum bawan Allah shi ya fi komai martaba shi ya fi komai matsayi a wajensa babu wani mutum duk yadda ya kai ga matsayi ko mukami da zai fita daga wannan mataki na zama bawan Allah wanda yake gaya mana bautar Allah ko kuma kiran mutum bawan Allah yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko bawan Allah bi ma'ana al-mu'abbad wato wanda ya zama bawan Allah ta ƙarfi da yaji ya kasance mai bin dokokin Allah na rayuwa na halitta da yana so ko baya so wanda dukkan wata halitta ta Ubangiji tana ƙarƙashin wannan ma'ana ma'ana ta biyu kasancewarsa bawan Allah da ma'anar al'abidu wato mai bauta wa Allah bisa ga zaɓinsa bisa ga yana so wannan ita ce ma'ana wacce ake yaban mutum saboda ya zo da ita idan mutum ya kasance mai bauta wa Allah bi ma'ana al'abid bawan Allah bi ma'ana al'abid to wannan mataki ne wanda shi ne makurar mataki babu kuma wani mataki da ya wuce wannan a baya can da karanta Ibn taymiya ya kawo mana ayoyi irin waɗannan ko kuma waɗannan ayoyi da wasu ya kuma maimaita mana su a nan saboda buƙatar hakan farko farkon littafin ya kawo su da Allah maɗaukacin sarki ya yabi wasu manya-manyan bayansa cikin annabawa da cewa bayan Allah ne wannan kalma ta bawan Allah ta zama musu wani abin ado wani abin alfahari wani abin da za su yi tinƙaho da shi Allah ya sifanta su da cewa su bayan Allah ne wa mimma zadani sharafan wa izzan dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya wa mimma zadani sharafan wa izzan wa kittu bi akhmasi aba usturayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya wato daga cikin abin da zai ƙara min ɗaukaka da matsayi a wurinka in kusa saboda jin daɗi, in taka tauraron surayya zama can a san sama, shiga ta da na yi ƙarƙashin faɗarka ya ibadi, ya zama na ina cikin wannan kalma. Kuma ka aiko da annabi sallallahu Alaihi wasallama a matsayin manzo zuwa gare ni. Ibn Taymiyyah ya ce wa bayyana, Allah ya yi bayani. anna ibadahul mukhlasin bayansa masu ikhlasi masu tsantsanta bauta gare shi هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان سوني وأن سكي كبتا دقا دكا مونا نن أيوكا ممونا التربة والشيطان يقواتا قال الشيطان ألا أنا قيا من مغنى الشيطان إندي كتوى ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين yace ya ubangiji na a dalilin batar da ni da kai lalle tabbaci hakika zan kawata musu hanya ta anan anan anan duniya wala ughwiyannahum kuma lalle tabbaci haƙiƙa zan batar da su gaba ɗaya. amma sai ya farga shi da kansa yayi togaciya ba kowa zai iya batarwa ba sai waɗanda suke mabiyansa amma waɗanda suke mabiyan Allah bayi na Allah na gargaru ba zai iya ba don haka sai ya farga ya faɗa ku ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke masu ikhlasi daga cikin su Allah madaukakin sarki ya gaskata shi akan wannan togaciya da yayi akan togaciyar da yayi ta cewa bayin Allah masu ikhlasi sun fi karfin shedan ya batar da su Allah ya ce da shi haza siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne zuwa gare ni wanda yake miƙe totar inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultan ba ka da wani iko ba ka da wata fawa akan illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu al-ghawi al-ghawi huwa man arafa al-haqqa wa dhalla anha man haraqa man arafa al-haqqa wa tarakaha algawi da larabci shine mutumin da ya san gaskiya ya san gaskiya amma ya karkace mata ya watsar da ita wannan shi ake kira algawi addal kuwa shine wanda bai san gaskiya ba balle ya bi ta saboda haka ya jahilci gaskiya yana tafa gambiya shi ake kira addal da larabci wato sai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu waɗanda an gaya musu gaskiya amma sun ƙi su yadda su bi ta haka nan yake cewa fa izzatika na rantse da girman izzaka la aqu yanahum Ajma'i tabbaci hakika zan fatar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke da ikhlasi daga cikin haka nan Allah ya faɗa a haƙƙin annabi Yusuf alaihi salam kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin haka nan domin mu karkatar da mummunan aiki daga annabi Yusuf da karkatar da alfasha daga barin annabi Yusuf domin shi lalle tabbaci hakika yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi shi kalmar bauta din nan kalmar bawan Allah kalma ce wacce take da matsayi mutumin da ya shiga karkashin ibadun al-mukhlasin to ya tsira daga tarfan shaitan haka nan Allah yake cewa subhanallahi amma yasifun illa ibadakal mukhlasin sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta shi da shi na cewa yana da 'ya'ya. face bayinka waɗanda bayin Allah waɗanda suke da ikhlasi Hakanan nan Allah yana cewa innahu laysa lahu sultanu ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikun innahu yadda sha'anin yake laysa lahu sultanu shi shaydan baya da wata wata fawa baya da wani iko ala allazina amanu ga mutanen da suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga ubangijinsu shi kadai inna ma sultanuhu kadai inda yake da bawa ala alladhina yatawallawnahu akan mutanen da suke jibintarsa suka mai da shi abu abokin su hum bihi mushrikuna wanda da shi suke yi wa Allah shirka wa bil ubudiyyati na'ata kullu man istafa min khalqihi hakanan da wannan kalma ta ubudiyya ta bauta ta zamantowa bawa ga Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta duk wani wanda ya zaɓa daga cikin halittarsa a cikin faɗansa واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار التي واذكر كأنبت عبادنا بايم بايم عبادنا إبراهيم النبي إبراهيم لننسى إسحاق da ɗan annabi ishaq yaqub ulil aidi waɗanda suke da ƙarfi wajen karɓar wajen bauta ga ubangiji suke da ƙarfi wajen aiki na bauta wal absar kuma suke da basira ta gane addini wato suna da al'amalu salih wal ilmu nafi al'amalu salih shine Allah ya ishara zuwa gare shi da faɗarsa ulil aidi masu ƙarfi wajen karɓar ubarninmu da aiki da shi wal absar kuma masu basira wajen fahimtar addini shine al ilmu nafi inna akhlasnahum bi khalisatin lalle mun kebe su da wata keɓaɓɓiya zikirar dar shine tuna lahira wa innahum indana kuma su waɗannan mutane waɗannan annabawa manya a wajenmu laminal mustafai suna daga cikin al al'afiyar waɗanda suke amintattu masu alkhairi haka nan Allah ke tawar na Dawud da ka tuna ka ambaci da kyakkyawan ambato bawa mu Dawud zal wanda yake da ƙarfi wajen aiki da umarnin Allah innahu awwab lalle shi mai yawan mai da al'amarin sa ne ga Allah haka nan inda yake faɗa game da annabi ayyub ni'mal abd badalla da wannan bawa ya kira shi da wannan matsayi haka nan a wani gurin yake faɗa game da shi annabi ayyub dai wasfur Abdana ayyuba إذ da Rabba, ya kirawo shi da wannan suna na abdana bawanmu haka nan annabi nuhu alaihi salam Allah ke ta zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan wato zurriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu alaihi salam a cikin sa, lalle shi ya kasance wani bawa ne shakuran mai yawan gode wa Allah ta hanyar yi masa da'a haka nan cika makin manzanni gaba ɗaya annabi Musa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi wannan matsayi ya bashi wannan title inda Allah ke cewa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa lailan da daddare min al harami daga masallaci mai alfarma ila al-masjid sai yace sai ya kirawo shi da abdihi lokacin da kuma yake bayanin wannan mu'jiza babba wacce ta kidba kan Qurayshawa ta kidba kan duniya gaba daya a wajen bayanin wannan babban mu'jiza sai Allah ya bashi wannan title ya bashi wannan muqami shine abdihi bawansa haka nan a wajen batun da'awa Allah ya kirawo shi da bawansa inda yake wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu lamma qama kuma yadda al'amarin yake yayin da bawansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya yana yad'uhu yana bautatawa Allah yana kiran ubangiji haka nan <clears throat> a batun saukar da alqur'ani nan ma Allah madaukakin sarki lokacin da yake yi wa kafirai ƙalubalen su kawo wani abu daga cikin daga wani abu da ya yi kama da A nan ma sai Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da bawa to in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abinda muka saukar wa bawa haka nan wurin wahayi Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha Allah ya yi wahayi zuwa ga bawansa da irin abin da yayi wahayi da shi haka nan bayan Allah aljanna Allah ya sifanta su da wannan bauta da wannan suna na bayin Allah ainan wani marmaro ne na ruwa a gidan aljanna ya shirabu biha ibadullah da bayan Allah suke sha daga wannan marmaro haka nan yace wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna bayan Allah mai rahama waɗanda suke tafiya a doron ƙasa cikin sauki wato ba tare da girman kai ba ko nuna ita a duk waɗannan ayoyi za mu ga yabo ne da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa manya-manyan bayinsa daga cikin annabawa har zuwa kan mafificin annabawa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran bayi na gargari dukkaninsu ya ba su wannan lakabi na abdu wato bawa ga Allah ashe kaga wannan kalma tana da girma wannan kalma babu yaban da ya kai ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da yafi so irin a sifanta shi da wannan matsayi na abdu wa ashhadu anna muhammadan abduhu sannan su ce wa rasuluhu sai mun fara faɗar wannan kalma ta abduhu wa bawan Allah wa mithlu hadha kathirun muta'addidun fil qur'an ibn tabi'a ce irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa da yawa a cikin alqur'ani idan ka bayyana إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون من al الباب تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان وهو ينقسم فيه إلى عام وخاص ولهذا كانت إلهية الرب له فيها عروض وعقول ولهذا كان جند في الأمة أقوى من تجلي له وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعز عبد الدرهم تعز عبد الدينار تعز عبد القطيفة تعز عبد القبيلة تعز والنكسة وإذا جئت فلن تقل إن أعطي رضي وإن منع سخط فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفه وعبد القميصه وذكر فيه ما هو دعاء وخبر وهو قول تعك والنكل واذا شيك فلا النقل والنقل اخراج الشوكه من اليد والمنقاش ما يفرط به الشوكه وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يخرج لكونه تعك والنكل ولا نال الغلوب ولا ولا خلص من من الحلول وهذه حال من عمل المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع فقد كما قال تعالى ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون فرضاهم لغير الله وسقطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بالكورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له أصيب وإن لم يحصل وإن لم يحصل له سقط فهذا عبد عقل ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إن إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق فما استرق القلب واستعمله وهو عقل ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طلع وقال قائل أطعت مطامعي فاستعقدتني ولو أني قنعت لكنت حرا ويقال الطمع كل في العنق وقيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع حر واليأس غنى وإن أحدكم إذا يأس بالشيء استغنى عنه وهذا أمر يجبه الإنسان بنفسه فإن الأمر الذي ييأس ييأس منه لا يطلبه وما يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا طمع في أمر من الأمور وهو رجاه فإن قلبه يتعلق به فيزيد فقيرا إلى وصوله وإلى من يظن أنه سبب في وصوله وهذا في المال والجاه والكفر وغير ذلك قال القديم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون والعبد لا بد له من رزق وهو محتاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه واذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا اليه ولهذا كانت مساله المخلوق محرمه محرمه في الارض وإنما أبيحت للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الدعاء والسنن والمقاليد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة في احدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه متعلق باللحم. وقول وقوله من سأل الناس وله ما يؤذيه جاءت مسألته يوم القيامة بطوشا أو خموشا أو خدوعا في وجهه وقوله لا يحل المسألة إلا إلا لذي عرض مطلع أو دم أو دم موجع أو فقر مدقع مدقع وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتجط خير خير له من يفعل الناس أعطوه أو أو منعوه وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستكبر فخذه وما لا فلا فلا فلا تتبعه نفسك فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث من يستغني يغني الله ومن يستعفف يعينه الله نعم، يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أطاعنا خيرا وأوسع من الصبر وأوثق راس أصحابه ألا تسألوا الناس شيئا وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن قليل أمرني ألا أسأل الناس شيئا وفي كتاب مسلم وغيره العفو لمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليه كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه Ibn Taymiyyah ya buɗe wani fasali wanda duk yana da alaƙa da batun da yake yi. Ya ce, First a wannan fasali yana nuna yadda mutane suke hawa-hawa martaba-martaba matsayi-matsayi mataki-mataki wajen zamantowa su bayan Allah ba ɗaya suke ba bayan Allah bi ma'ana al'abiduna ba bi ma'ana al-mu'abbadin ba mataki-mataki suke wani ya fi wani gwargwadon yadda ka fi tsantsanta bautarka ga Allah gwargwadon kusantarka zuwa ga Allah da wannan mataki da wannan matsayi yace idza bayyana zalika idan duk bayanin da yayi maka a baya ka fahimta fa ma'lumun anna an-nas yatafadaluna fi hadha al-bab tafadulan aziman to abu ne sananne ga duk wanda yake karatu mutane ba ɗaya suke a wannan babi ba a wannan batu ba batu na kasancewar mu bayan Allah ba ɗaya ake ba yatafadaluna suna fifikon juna wasu na fin wasu tafadulan azima kuma fifiko mai girma wani yana cancan ƙasa wani yana cancan ƙoluwa wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman wanda shine fifikon su da suke da shi a junan su wajen abin da ake cewa imani wa hum yanqasimuna fihi ila am wa khas wato a cikin su akwai waɗanda suke gama gari akwai waɗanda kuma suke na daban a gangane da imani kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa alfadl alkabir Allah madaukakin sarki ya gaya mana mutane gida uku dangane da ubangijin Allah ya ce thumma awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi ga mutanen da muka zaba cikin bayinmu kaga duk zababbu ne ma'ana dukkanin su sun shiga ƙarƙashin kalmar imani saboda haka Allah ya zabe su da wannan kalma ce istafaina min ibadina sai ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zaluntar kansa akwai wanda yake zaluntar kansa wanda yake aikin laifuka yake gazawa cikin wasu ayyukan wajibai da aka ɗora ba. Yakan aikata wasu laifuka, sannan kuma yana katawa, yana gazawa cikin wasu ayyuka na wajibi da aka ɗora masa. Wannan shi ne yake zaluntar kansa. Wa minhum muqtasid daga cikinsu kuma akwai wanda yake tsaka-tsakiya. Yana zuwa da wajibin da aka ɗora masa. abubuwan da aka wajabta masa na wajibi yana yi yana barin abubuwan da aka haramta masa ba tare da ya damu da aiwata nafilfilu ba ba tare da ya damu da bibiyar abin da ke mustahabi ba sannan kuma wa minhum sabiqun bil khairat bi daga cikin su kuma akwai shine na ukun su wanda ake tsere da shi wajen aikin alkhairi yake riga kowa da ikon Allah zalika huwa al-fadlul kabir wannan ita ce falla mai girma mutanen nan dukkanin su mu'minai ne dukkanin su mu'minai ne sai Allah yake jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa thiyabuhum fiha wa libasuhum fiha harir gaba ɗaya Allah ya nuna sakamakon su duka kashi uku karshen al'amari aljanna za su domin ba su fita daga haƙiƙanin imani ba na farko zalimun li nafsihi yana ta al-mashi'a kamar yadda muka karanta a karatun da ya wuce Allah yana iya masa afuwa ya shiga aljanna kai tsaye ba tare da an sa ta ba ya yafe masa laifuffukansa saboda wasu dalilai suna nan da yawa da Allah zai iya duba ya yafe mutum laifinsa ta yiwu kuma ya masa uba ya masa horo gwargwadon laifinsa daga baya a cire shi a kai shi aljanna kaga dai aljanna zai tafi in mabtida'an aw intiha ko dai tun farko farkon karo ko kuma karshen al'amari dai zai tafi aljanna to waɗannan kaso na biyu al-muqtasiduna da as-sabiquna sune ibnu taymiya yake magana al-muqtasiduna sune ya kirawo al-'ab kalmar da yace bayan Allah a hakikar imani sun rabu ila amin wa khas al'am din da yake nufi gamammu sune al-muqtasidun wanda sun zo da abubuwan da Allah ya wajabta musu na farilla ba su rage ba ba su kasa ba sannan sun bar abubuwan da Allah ya haramta musu na haramu waɗannan su ne tsakatsakiya waɗannan mataki ne wanda yake na tsakiya su ne matakin da ibnu taymiya kira'a al-khas kuma su ne na musamman su ne as-sabiquna din da Allah ya faɗa yace abin nan wa minhum sabiqun bil khairat su ne waɗanda suke na musamman don haka kowanne yana ƙarƙashin kulawa da rububiyya ta ubangiji yana ƙarƙashin kulawa ta rububiyyar ubangiji amma ba duka ɗaya suke yadda suke a cikinsu akwai na sama akwai wanda bai kai na saman ba to haka nan a wajen kula shigar su ƙarƙashin rububiyya a nan ma akwai wanda kulawar ubangiji kulawa ce da yake samu ta gaba daya yadda Allah madaukakin sarki ya hore masa ya hore wa kowa da kowa ci da sha ya saukan ma kowa da kowa ruwa eh, ya fitar masa da tsuru ya bashi iskar da zai shaƙa ya bashi lafiya da zai yi kazar-kazar da ita wannan kowa da kowa na tarayya sai kuma kulawa ta ubangiji rububiyarsa ta musamman ilahiyarsa ta musamman wanda zai ba su kariya ta musamman da Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun wannan rububiyya ce ta musamman kula ce ta musamman da Allah yake ba wasu mutane na musamman waɗanda suka kiyaye dokokinsa kuma suke da ihsani ihsani shine har ka dara abin da yake na wajibi ka ji ga abubuwan da suke na nafilfili shine yasa yake wa lihaza kanat ilahiyatur rabbi lahum fiha umumul wa saboda haka zaman tsohuwar ubangiji Allah abun bautar su a yadda suke akwai na sama akwai na ƙasa to haka nan wajen kulawar ubangiji gare su akwai wanda yake kulawa ta musamman yake samu su ne waɗanda Allah ya faɗa ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun Allah zai ba su kulawa ta musamman da ba kowa yake samu. ta ba akwai kulawa ta kowa da kowa da kowa yake samu. ta Allah ya saki iska kowa yana shaka har ba da ba musulmi ba zai shaka in ya saukar da ruwa tsoro ya fito kowa zai amfana da shi har wanda ba musulmi ba ruwan da za a samu da ƙasa a sha kowa da kowa zai amfana to amma akwai kulawa kuma ta musamman waɗanda yake yi wa bayansa na musamman kamar yadda Allah Allah yake gaya mana annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka yi hijira suke kokarin yin hijira shi da sayyidina Abubakar suna cikin kogo sayyidina Abubakar yana cikin tsoro da birgita, yake ce masa la tahzan inna Allah ma'ana wannan kulawa ce ta musamman ba wai kulawa ce ta kowa da kowa ta gama gari ba to dangane da bautar ubangiji da neman agajin ubangiji cikin abu ayyuka kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake na mana na na'budu wa iyaka na nasta'in wannan mataki na iyaka na na'budu wa iyaka na nasta'in kalma ce wacce take jumla bayan Allah gaba ɗayan su kalle su da musulminsu da wanda ba musulminsu ba dangane da wannan jumla ta iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in za ka kasa su gida hudu kaso na farko wanda baya bautawa Allah kuma yake neman taimakon wani Allah baya bautawa Allah yake bautawa ba sannan kuma in ya tashi neman taimakon sa ba gurin Allah yake nema ba saboda haka duk kafirai masu bauta rana masu bauta dodanni eh, masu bauta wata masu sujjada ga taurari da gumaka waɗannan duk za su shiga ƙarƙashin wannan a kaso na farko ana iya samun wasu daga cikin wannan al'umma su shiga cikin wannan kaso ana iya samun wasu daga cikin wannan al'umma su zama ƙarƙashin wannan kaso saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga cewa ashirku fi hadhihi al'umma akfa min dabibin nam wato shirka ana iya samun ta a cikin wannan al'umma wato wacce ta fi tafiyar abin da tururuwa tuya tafiyar tururuwa lokacin da take yi waye yake sani ba ka sani ba ka ji to ana samun shirka ta shigo cikin wannan al'umma ba tare da alƙali ba ba tare da an farga ba haka a iya samun waɗanda za su koma suna bautata wa gumaka cikin wannan al'umma ba tare da sun farga ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alkiyama ba za su tashi ba har sai wasu daga cikin wannan al'umma sun bauta gumaka saboda haka kaso na farko waɗanda suke bauta ma wani Allah kuma suna neman taimakon wani Allah kaso na biyu waɗanda suke bautata wa Allah suna bautar Allah bauta ta tashi amma aka tashi neman taimako kuma sai a neme shi wurin wani Allah Ya يعبدون wa ويستعينون بغير الله waɗannan dukkan wani wanda yake yana jin buƙatarsa za ta samu ne gurin wani Allah ba gurin Allah ba saboda haka zai iya zama mutum da yana sallah yana azumi ana zuwa hajji da shi amma da buƙatunsa sun tashi ba Allah zai tuna ba zai tuna bokayensa zai tuna 'yan dubansa masu masa duba ko kuma zai tuna wani ogansa wanda yake ji da shi cewa shi ne zai ceto shi to kaga waɗannan a zahiri suna bautata wa Allah amma aka zo ba idan wa iyyaka nasta'in kuma sai su wani guri ba a tare da su a nan sannan kuma akwai wanda shi kuma ya wa ya'budu ghayrahu zai nemi taimakon wani zai nemi taimakon Allah amma kuma gurin gurin abin nan wani Allah yake bautatawa zai bautata ma wani Allah amma kuma sai ya nemi taimakon Allah ana samun wannan cikin masu kuɗi ana samun wannan cikin masu sarauta masu mulki ba za su tuna Allah ba sai wata bala'i sai wani bala'i ya hau ya hau ba su tuna Allah ba ayyukan su gaba daya ya fita daga tsarin iyaka da abu amma in suka shiga bala'i kuma sai a ce ayi addu'a ko ba haka ba to sai da kuma Allah ake so ya taimaka ai ai addu'a a sauki qur'ani ai kaza ai kaza a yi sadaka a yi menene to su ma ba su zo da kalmar ba sai ka so na hudu waɗanda su ne suka zo da iyaka na abudu wa iyaka na tsayi Allah suke bautawa kuma shi suke neman taimakon ka bautar su gaba ɗaya ga Allah suke sannan kuma in suka tashi neman taimako ga duk abin da ya musu gaba Allah suke sawa a gaba shi yasa ya zo cikin sahihu bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta isa abdul dirhami bawa dirhami ya halaka ta isa abdul dinar bawan dinari ya halaka ta isa abdul qatifati bawan shimfiɗa shimfiɗa mazauni katifa ya halaka a ita abdul qabilati a ruwayar abin da yake cikin bukhari ta abdul qabitati ba qabila ba ibn taymiya ka da qabila qabila ita ce gona amma abin da yake a ruwayar qabita ita ce tufa bawon tufafinta ya halaka wantakata ya halaka ya kife wa idan kaya ta soke shi ya taka kaya falanta kasha kada ya iya cire ta in utiya radiya in an bashi ya ji daɗi wa in muni a tafiɗa in an hana shi ya ji haushi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta mana masu bautar duniya ba Allah ba masu bautar dukiya masu bautar tufafinsu da mazauninsu makwancinsu gidajensu su manta da Allah waɗanda suka sanya duniya a zuciyarsu har ta kasance ta mamaye zuciyar Allah baya da gurbi a tunaninsu gaba ɗaya yana kan zuciyar ba sa tunanin yau me suka yi na biyayya ga Allah domin su ƙara godiya su ƙara ƙaimi ba sa tunanin yau me suka yi daga faduwa daga fitowar rana zuwa faduwa na saban Allah dan su tuba Allah ya fi amma suna tunanin yau wace riba suka ci yau wace asara suka yi tunanin Allah da lahira baya zuciyarsu amma tunanin duniya yana zuciyarsu shi suke kwana da shi suke tashi tafiye-tafiyensu saboda shi ne hushinsu saboda wannan ne yardarsu da jin daɗinsu saboda wannan mutumin da ya zama hirsinsa kwaɗayinsa na duniya ya kai ga wannan mataki to ya zama daidai da wanda yake bautata wa duniya dan adam la budda lahu min amrayn kamar yadda shaykhul islam yake faɗa kullu insanin la budda lahu min amrayn la budda lahu min shay'in يطمئن قلبه إليه وينتهي إليه محبته وتنتهي إليه محبته وهو إلهه أبو نفركو تبقون أن أدب يكي لبقاتا yana da abin yana da buƙatar abin da zuciyarsa za ta nutsu da shi ya rike shi da matsananciyar soyayyarsa wanda ne abin bautar abu na biyu لا بد له من شيء يثق به ويستعينه ويعتمد عليه dole ne yana buƙatar wani abu wanda zai yarda da shi ya dinga dogaro da shi yayin buƙata muminai su ne suka haɗa waɗannan abubuwa bisa tafarki na gari suka riƙe igiyar iyaka na abudu iyaka na tsayi saboda haka abin da suke so so na ƙoli suka rataye soyayya ta ƙoli jikinsa shine Allah to haka shine abin mutum Abin da bukatunsu gaba ɗaya suke kai masa zuciyarsu ta nutsu da shi suka amince masa shi ne Allah saboda haka wa iyaka da sa'idu waninsu ba haka bane waninsu ba haka bane ko da yana bautata wa Allah din amma bukatunsa yana kai su ga wani Allah kamar yadda muka faɗi kakakatan mutane dangane da wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na sa'idu wannan shine abdul dirham kasancewar zuciyarsa da soyayya shi da zuciya da soyayya shi da dukiya da matsanancin kwaɗayinsa da faɗi tashinsa wajen tara dukiya ta hanyar halal ko ta hanyar haram ta kai shi ga matsayin a kirawo shi abdul dirham ko abdul dina ta kai shi ga matsayin a ce wannan mutum ai dukiyarsa yake bautawa akan dukiya zai yi alaka zai yi kawance da kowaye zai haɗa kai da kowane ne zai rayu da kowane ne zai abota da kowane ne inda zai samu dukiya zai zauna da kowane ne kan dukiya zai ɓata da kowaye zai yi hushi da kowane ne zai ɗauke wa kowane gaba inda a kan batun dukiya ne to wannan shine abdul dinar abdul dirham abdul qadisa abdul qatifa al qatifa shine al kita shimfidar da muke zama a kanta ko katifar da muke zama a kanta wannan kidaya ce zuwa ga matsuguni yadda mutum zai damu wajen tattalin matsuguninsa da ƙaya tashi, da ƙwallafa zuciyarsa gaba ɗaya a cikin wannan matsuguni kullum tunaninsa me zai yi ya ƙara birkewa a game da wannan matsuguni na shi me zai samu ya tallafa masa wajen ya fi kowa akan a matsuguninsa baya tunanin Allah ko kuma tufafin wata? kullum cikin bautar tufa yake kullum tunanin wanda yi sabo ya shigo a fara ganinsa da shi kullum tunaninsa wanda tufafi ne suka fi kowanne tsada a ga yana sawa kullum tufafinsa yake wa hidima yake wa bauta wasu da wani daga cikin magabata yana cewa la talbas min athiyabi ma takhdumu la talbas min athiyabi illa ma yakhdubuka wa la talbas min athiyabi ma takun anta takhdumu kada ka sa tufar da kai za ka dinga yi mata wahala ka sa tufar da ita za ta yi maka wahala ka sa tufar da za ta kare ka ta kare maka tsireci ba ka sa da tufar da kai za ka yi mata wahala ka shigo mutane tunanin ka kada a bata maka ne ka zo masallaci tunanin ka kada rigar ka ta bata kar gugar kai da kada wani ya yana dauke da datti ya shafa maka saboda tana ta mammatsa jikinka kana ta kula da kai ka zama kai ne kake wa rigar hidima ba rigar kake maka hidima ba junai wanda sufaye suke cewa sayyidu ta'ifa wanda sufancinsa ba sufanci bane na shishigi yana cewa la yakunu al-abdu abdan hatta yakuna mimma siwa Allah hurran la yakunu al-abdu abdan wannan matsayi na bawa da ake cewa ko ake magana akan sa ake cewa shine na koli to mutum ba zai kai shi ba ba zai samu wannan mataki ba har sai ya zama mimma siwa wallahi hurran sai ya zama ya ‘yanta kansa daga dukkan wani abin da ba Allah. To a lokacin da yake kaiwa a matsayi na al'ubudiyya al-mutlaka lillahi subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, Fudail ibn Iyab sai daga cikin ubbadu hadhihi al-umma masu bautatawa Allah bisa ga hanya tutar cikin wannan al'umma yana cewa wallahi ma sadaqa Allah fi ubudiyyatihi بل لأحد من المخلوقين عليه ربانية Wallahi babu wanda zai kasance ya gaskata Allah ya yi wa Allah gaskiya cikin zamantowarsa bawan Allah idan har ya kasance akwai wani wanda ya ɗauki sifa ta ubangijintaka cikin halitta ya bashi in har akwai wata wani wanda ka bashi wani ɓangare na sifa ta rabbaniya to ba za ka taɓa zama mai gaskiya cikin ubudiyarka ga ubangiji wannan hadisi da muke ji na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da sigar khabar kamar labari ake babu amma addu'a ce siga ce ta khabar lakin ma'ana addu'a ma'anar addu'a Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana masa addu'a ne da Allah ya halaka shi ta Isa abdul dirham addu'a ce Allah ya halaka shi Ta Isa Abdul Qatifati bawan mazaunin shimfidarta ya halaka ma'ana Allah ya halaka shi haka nan Abdul Khabisati ko Al Khamilati bawan tago shi abin da rigarsa shi ma Allah ya halaka shi wantaka ya kife ma'anarsa Allah ya kifar da shi wa idza shika falan taqash ko kaya ya taka kada Allah ya bashi damar cire wannan addu'a ce saboda firsinsa kullum cikin zirga-zirga yake kullum cikin faɗi ce idan ya kamu da wata cuta ya taka ƙayar da ta zama masa guba kaga zirga-zirga ta ƙare kamar roƙon Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah yake Allah ya taƙaita zirga-zirgarsa kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi zuci hankalinsa ya kwanta wa in kone a in kuma an hana shi a nan ne zai yi huci ransa ya ɓaci fasan mawun nabi sallallahu alaihi wasallam abdul dirham wa abdul dinar wa abdul qatifa wa abdul khamisa kaga nan sai ka daidai an kai na tsoron cikin ba kamisa sai wajen taba'a ne tun daga shi na ibnu taymiya ya kuma ambatanta da kalmar daidai wa abdul khamisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi bawan dirhami bawan dinari ce bawan naira bawan dala wa abdal qatifati bawan katifa ko bawan matsuguni wa abdal khamisati bawan rigunan sawa babban riga yar ciki hula takalmi wa zakara fihi ma huwa du'a'un wa khabar annabi ya faɗa abinda sigarsa ta khabar labari ne amma addu'a ce wa huwa qawluhu ta'isa wa intakasa wa idza shika falan dukkan su kalmomi ne da suke a zahirin su fi'ili ne ba kamar labari yake maka. amma siga ce insha'iyya siga ce khabariya bi ma'anar insha kamar yadda muke cewa sallallahu alaihi wa sallam salla wannan siga ce ta babi kamar yayi salatin amma muna nufin addu'a da ita Allah ya masa salati kamar yadda muke cewa radiyallahu radiya siga ce ta mazi siga ce ta an yi abun ya wuce amma muna nufin addu'a da mun ce radiyallahu anhu muna nufin Allah ya yarda da shi addu'a muke yi eh? kamar yadda muke cewa rahimahullahu rahima kalma ce da take nuna an yi an an kare siga ce ta mazi amma addu'a muke nufi Allah ya ji kansa eh? kamar yadda muke cewa ghafarahullahu ghafara kalma ce mazi fi'ili ne mazi kamar an yi abuci Allah ya gafarta masa amma muna nufin addu'a Allah ya gafarta masa to haka nan waɗannan kalmomin suke anan ta isa Allah ya halaka shi in ta kasa Allah ya kifar da shi wa idza shi ka falan ta kasha idan kaya kaya ta soke shi kada Allah ya bashi damar cire ta wan naqshu abinda ake cewa naqshu ikhraju shawkati min ar-rijl cire kaya daga kafa wal minqash ma yukhraju bihi shawka abinda ake cire kaya da shi me ake ce masa da hauka matsaifata eh? shi da larabawa suke cewa al-minqash ibn taymiya ce wa hadhihi halu man idza asabahu sharrun lam yakhruj minhu wannan yanayi da manzo Allah ya faɗa shine yanayin mutumin da in ya wani sharri ya same shi ba zai iya fita daga ciki ba fa idza shika falan taqash ya shiga wani yanayin da ba zai iya fita ba kuma walam yuflih ba zai rabauta ba ta ta'isa wa takasa saboda kasancewarsa ya halaka kuma ya kife in takasa ay in qalaba ala fala nalal mazlum kaga bai samu abin da yake so ba tunda sai da wannan lafiya da wannan zirga zirga duniyar za ta samu to babu lafiya bai samu abin da yake so wala khalusa min al makruh kuma bai kubuta daga abin da yake ki ba cuta ta kammata. masa wa hadhihi halu man abada al mal wannan shine yanayin wanda yake bautar dukiya wa kad wasafa zalika bi annahu idza utiya radiya manzo Allah ya sifanta wannan da cewa in an bashi ya amince ya ji daɗi wa idza muni ataqifa in an hana shi ya ji haushi ya bata rai <clears throat> ya bata da kowa ta da mutane alaƙar kawai a bashi ne amma idan aka hana shi to alaƙa ta ƙare. Allah ya gaya mana cewa haka munafikai su wa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yasfakun daga cikin munafukai akwai waɗanda suke zuka fi sadaka suna yin da kai abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi zakka suna yi tsegumi a game da kai yi yau minha in an ba su sai su je kuma suna ta yabo ai yau manzo Allah yi kaza ya babu ya yi wa in lam yu'tau in kuma ranar da ba a ba su ba idahum suna sai su bata da kowa sai su bata fuska faridahu li ghairillah wa sakhatuhum li ghayrillah in za su ji daɗi dan wani Allah za su dan an ba su in za su ji haushi dan wani Allah za su ji haushi ibnu taymiya ce wa hakaza halu man kana muta'alliqan bi ri'asatin aw bi sura haka halin duk wanda ya karrafa ya kallafa zuciyarsa ya makalkala zuciyarsa ga wani shugabanci wani ogansa ko ga wani sura wani kyakkyawar sura da yake so sura ce ta mace ko ta namiji saboda haka kullum tunaninsa zuciyarsa tana tana ta'allake da wannan shugaba ya ba shi ya ji daɗi ya hana shi ya ji haushi tana ta'allake da wannan sura ta mace ce in ta yarda da shi ya ji daɗi landa kuma ta nuna ba ta son shi hankalin sai tashi saboda haka ridahu wa taqahu kulluhu li ghayrillah hmm? wa nahwi dhalika min ahwa'i nafsi da sauran abubuwan soyayya soyayya zuciyarsa in hasala lahu radiya in ya samu abin da yake so hankalin sai kwanta in shugabanci ne ya samu shugabancin hankalin sai kwanta zabe ya tsaya ya ci zabe ya ji daɗi ya faɗi ya ji haushi saboda haka zuciyarsa ta ta'allaku bi ghairillah tunaninsa ya samu wannan abu in ya samu wannan abu ya kowa jin daɗi in ya rasa kuma ya kowa jin haushi fa hadha abdu ma yahwahu min zalika to wannan ya zama bawan abin da yake so abin da zuciyarsa take so wa huwa raqiqun lahu ya zama wato ya zama konannen bawa innin bawa ga wannan abin da yake idin riƙo wal ubudiyatu fil haƙiƙa domin a haƙiƙa abin da ake kira riƙo bauta ka zama bawa innu shi ne zuciyarka ta zama bawa ga wani ko zuciyarka ta zama bawa ga wani abu ko wa riƙul qalbi wa ubudiyatu فما استرق القلب واستعبده فهو abdu. duk abin da ya bautar da wata zuciya ya mai da ita baiwarsa to wannan zuciya ta zama baiwar wannan abu haka mai zuciyar ya zama bawan wannan abu saboda haka ne ake cewa al'abdu hurrun maqana bawa wanda ake ganin shi bawa ne an ciyo shi a yaki an ɗauro shi da sasari yana karkashin wani matukar ya wadatu a zuciyarsa baya da kwaɗayin abin kowa to wannan shine da wal hurru abdun maqana wanda kuma ake ganin ɗa ga iyayensa nan wataƙila ma suna da wani asali ko sarauta amma Allah ya jarrabe shi da kwaɗayi da san abin wasu to wannan shine bawa na hakika وقال القائل أضعت مطامئي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا yana nadama yadda ya zama bawan wasu. yake cewa kwaɗayi na nabi irin kwaɗaye-kwaɗaye na nabi wannan kwaɗayen zuciyar dawa shi ya bautar da ni na zama bawa walau anni qad'tu da a ce na wadatu na samu wadatar zuciya da kuntu hurra da na zama tsantaccen da wa yuqalu ana cewa at-tama'u ghullun fil unuq kwaɗayi wani sasari ne a wuyan mutum a wuyan mai shi wa qaidun kuma wani da baibayi ne a kafar mishi. shi fa idza zala al-ghullu al uluqi zala al-qaidu min ar-rijl idan wannan sa tari nauya ya kau to wannan da baibayi na kafa ma sai idan da zarar ya bar wannan kwaɗayi ya cire tsammanin samu in ba daga Allah ba to sai ya zama cikakken ɗa mai cikakken ‘yanci wanda yake da cikakkiyar dama sai ya shiga inda yake ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر عمر dan Khattab Allah ya kara masa yarda an ruwaito yana cewa kwaɗayi faƙurun shine haƙiƙanin talauci wal ya'su dinan amma fidda rai shine wadata wa inna ahadakum idza ya'isa min shay'in na? ɗayan ku idan ya fidda rai daga abu sai ya wadatu ba ya da bukatar sa don ya fidda rai komai kake sa ran za ka samu ka fi bautar da zuciyarka a kansa amma da zarar ka fidda ranka daga kansa to sai ka ga zuciyar kuma ta yi wani wuri daban in zai ɗauko mu ba ma tunanin mu zama wani gwamna ko mu zama wasu ministoci ko kuma mu zama wani shugaba da ba ma kwaɗayin wannan zuciyar ma ba ta yin nan saboda haka sai muka wadatu daga barin yin wannan bangaren to ko me shi idan ka sa wa zuciyarka wato ka wa da zuciyarka kwaɗayin wannan abu ka fitar da ranka daga kansa sai ka ji zuciyar kuma ta yi wani wuri daban wa hadha amrun yajiduhu al-insanu min nafsi? Ibn taymiya ce kowa da kankin kansa yana jin haka a tare da shi abin da yake so yake kwaɗayi ya sa ransa a kansa to ya fi bautar da kansa a kan wannan abu abin da ya fi da rai baya bautar da kansa a kansa. fa innal amra allazi ya'asu minhu la yaqlubuhu abin da ka fi da rai akan sa baka neman sa wala yaqba'u fihi baka kwaɗayin sa wala yabqa qalbuhu faqiran ilayhi zuciyarka ba za ta zama da talaucin wannan abin ba ba za ta shiga da za ta cika da talaucin abin ba za ta wadata gabarin abin wala ila man yaf'aluhu ko wanda yake aiki da abu ba za ka damu da shi ba wa amma idza tami'a fi amrin min al-umuri wa rajahu amma lokacin da ka shiga fadayin wani abu ka sa shi a zuciyarka fa inna qalbahu yata'allaqu bi zuciyar sai ta makalkalewa abin tara sai da abin fa yasiru zuciyar ta zama faqiran ila husuli tana talaucin samun abin wa ila annahu zuciyar talaucin zuciyar da dukkan wani wanda kake ganin ta hannunsa za ka samu abu wa haza fil mali wal jahi wa suwari wa ghairi zalika wannan irin wannan ana samun shi cikin kwaɗayi na dukiya ko na wani matsayi mukami ko kuma na wata sura wato kamar mace قال الخليل النبي إبراهيم عليه السلام yana faɗa kamar da Allah ke hikaito mana fabtagu inda Allahi rizqa yake ga mutanensa ku nemi arzikin ku a gurin Allah shi kadai shi yasa aka gabatar da azbar aka ce inda Allahi rizqa ba ce fabtagu rizqa inda Allah sai aka gabatar da zarfin shine inda Allah don a nuna hasri takaita neman arzikin ku ya zama ga Allah ne fabtagu inda Allahi rizqa abuduhu ku bauta masa washkuru lahu ku yi masa godiya ilaihi turja'u gare shi ake mayar da ku fal abdu la budda min la budda kowa na neman arziki kowa na neman abinci bawa ba zai rayu ba babu abinci ba zai rayu ba babu sara abdan in ya nemi abincinsa wajen Allah sai zama bawan Allah cancanci wannan mukami wannan matsayi na ubudiya ga faqiran ilayhi ya zama mai wadata zuwa ga Allah wa idza talabahu min makhluqin idan kuma ya ƙwalla faransa ga neman sa wajen wani mahaluki sara abdan lidhalika al-makhluq sai ya zama bawan wannan mahaluki faqiran ilayhi mai matsanancin bukata zuwa gare shi Ibn Taymiyyah ce to dan wannan ka'ida ce ta musulunci dan wannan kiyaye wannan bayani da ya zo a cikin waɗannan nassoshi musulunci ya haramta bara fil asli asalin bara a ce menene al-aslu fil mas'alat roƙo bara me al-aslu fiha al fiha at-tahrim al-mas'alatu al-aslu fiha al-haram illa li haja saboda ce wasu wata bukata ce take sawa wannan haram ɗin ya zama halal saboda wannan bukata a wannan lokaci da zarar bukatar ta, ta kau to haramcin ya dawo saboda haka bara ba ita ce asali ba ba a yadda a rayu a kanta ba almas'alatu al'aslu fiha at-tahrim illa li haja sai idan akwai bukata wato kamar cin al al'aslu fil baitati al-tahrim illa inda darura kamar cin bushe ne cin bushe al'aslu fihi at-tahrim haramun haramun ne sai idan da larura to ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل روقان wani mahaluki asali haramun wa inna ma ubihat lidarurati an halatta ta ne domin larura wa sihahi akwai su a cikin littafan sahihul bukhari sahih muslim sahih ibn hibban da littafan da aka kira sahih wa sunan da littafan da aka kira sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i ibn majah wal masanid da littafan da ake kira masanid musnad imam ahmad musnad abi dawud at musnad abi da sauransu ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Abdullah Umar ya la tazalu mas'alatu bi ahadikum ɗayan ku ba zai gushe ba yana tabara yana tabara a nan duniya hatta ya'tiya yawmal qiyamati har sai ya zo ranar gobe kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu min laha amma babu tsokan nama a fuskar ɗayan biyu in ma tun farkon karo Allah ya tashe shi daga kabarinsa bayan an maida halittar kowa kamar yadda take shi a tashe shi amma fuskar ta babu bokan nama kwata kwata don ta zan alama ce a bisa ga aikin sa ranar gobe a bisa ga aikin sa a nan duniya haka ton farkon karo shi ba zai taso da nama a fuskar ba ko ina na jikinsa ya kammala amma ban da fuskar sa saboda ita a nan ne a fuska mutunci yake a fuska mutuncin mutum yake a yayin da ya mai da sana'ar sabara to ya zubar da mutuncinsa wanda yake fuskarsa saboda haka ranar gobe kiyama sai Allah ya masa aljaza'u min jinsil amali a can ma sai aka zubar masa da tsokan nama fuskarsa ko kuma a ranar gobe kiyama idan aka sa shi wuta wutar ta yi ta zagon yadda naman da yake fuskarsa ya zagonye a mayar masa ya zagonye a mayar masa ya zama azabar da za a yi masa a nan ne shi ma dai aljaza'u min wa qawlihi da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa man sa'ala an-nas wa lahu ma wanda ya roki mutane alhali yana da abin da ya ishe shi zai ishe shi ya ce ya sha amma bai wadatu da wannan ba ya shiga roƙo ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamati khudushan aw khumushan aw quduhan wannan abin da shakka ce ta mai ruwaya Wace kalma ya amfani da ita dukkanin kalmomin uku suna ba da ma'ana ɗaya karta wato ya ga a fuskarta. wannan wannan abin nan za ta zo wannan barar a gobe kiyama za ta zama wata ya ga ce karta ce a fuskarta. kamar yadda wancan hadisin ya zo ta gaba ɗaya naman jikinta zai zagwanye a karce naman jikin gaba ɗaya to haka zai zo wannan bara za ta zama masa a ranar gobe kiyama wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yake cikin silsilar sahiha wa qawluhu la tahillu al-mas'alatu illa li bi ghurmin mufdi aw damin muji aw faqrin mutki wannan hadisi hadisi ne yana launi yana cewa la tahillu al-mas'alatu bara ba ta ba sai wanda yake da wani mummunan bashi a kansa wani bashi matsananci a kansa ya rasa inda zai fito masa ya roƙa don ya biya aw damin muje. ko ko wanda ya dauki nauyin sulhu na wani jini da zai iya haddasa bala'i hada aka yi ko an samu kisa ko an samu raunuka ya so sulhu tsakanin bangarorin biyu sai ya alkawarin zai biya diyar wanda aka kashe ko waɗanda aka kashe ko kuma ya alkawarin zai biya arsu raunin da aka yi ma wanda aka yi wa rauni zai biya shi diyar wannan rauni kuma sai ya zamana shi ba ya da kuɗin da zai biya ɗin to ya halatta ya je ya roƙo gurin mutane don ya don ya zartar da wannan sulhu au faqrin bodke ko wani baƙin talauci matsanancin talauci wannan hadisi yana da rauni amma ibnu taymiya ce wa hadal ma'ana fi sahih wato ma'anar wannan hadisi akwai kwatin sa a hadisi a sahih muslim hadisin qabisa ah, ibn al-bukhari al-hilali inda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya zo domin ya ɗauki wani sulhu a tsakanin mutanensa ya zo yana neman annabi ya taimaka masa da abin da zai zartar da sulhu din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani ya kabisa bara bata halatta ba sai ga mutane guda uku sai mutane guda uku mutumin da yake wata masifa ta samu dukiyarsa yana da dukiya masifa ta samu dukiyarsa ta kawar masa da dukiyarsa ta tafi masa da dukiyarsa ya zama da ba shi da komai to wannan ya halatta ya roƙa har lokacin da zai samu bukata sannan na biyunsu wanda yake ta hammala hamalatan ya ɗauki nauyin sulhu tsakanin wasu mutane shi ma halatta mas'ala hatta yusiba hajatahu ya halatta ya roƙo sai ya samu abin da zai biya wannan abin sulhu sannan na uku wanda asabathu faqatun hatta yuqima thalathat hatta yaquma thalathatun min zawil hija min qawmihi laqad asabat fulanan faqatan faqatun fahallat lahu almas'ala hatta yusiba sadadan min aishin aw qala qiwaman min aishin da wanda talauci ya same shi mai tsanani shi ma sai mutanensa sun yi shaida an samu mutum uku cikin jama'arsa lalle wane yana cikin wahala baya da cin safa baya da na yamma yana da buƙatar taimako yana da buƙatar jari to shi ma ya halatta a taimaka masa ya halatta ya roƙa idan ya samu abin da zai rike shi to ya zakata nan wa ma siwa zalika min al mas'alati ya qabisa fa suhtun ya'kuluhu ar-rajulu suhta abinda duk ba wannan ba na bara to haramun ne mutum yake ci ya kabisa ka san wannan haramun ne kaga ai bala bara bala'i ce a ce mutum ya samu kansa cikin irin wannan ai tashin hankali ne ibnul qayyim a cikin madarijus saliki yake cewa duk mabaraci yana shiga haƙƙin abubuwa guda uku yana shiga haƙƙin kansa na farko ke yana shiga haƙƙin Allah yana shiga haƙƙin wanda yake roƙa yana shiga haƙƙin Allah tunda haƙƙin Allah shi ne ya zama na gaba ɗaya zuciyarka ta ta'allaka da shi ba ta ta'allaka da wani ba idan zuciyarka ta mutu ka daina tunanin Allah ne zai maka kamar yadda aka tarbiyanci yara almajirai irin kalmar da suke yi a bara ba ta da kyau Allah ba ku samu ba ta da kyau ba ta da kyau shi baya ta'allaka zuciyar shi da Allah sai dai ku Allah zai ba ku shi kuma tabu abun ku zai samu kaga ga wannan ba tarbiya bace a ce yaro an ɗauko shi a koya masa Qur'ani kuma ana rushe masa tauhidi ana rushe masa tauhidi yasa duk wanda ya tashi bisa ga wannan zuciyarsa gaba ɗaya ta mutu baya tunanin shi Allah zai iya bashi sai Allah ya baku gaba ɗaya mana kai me zai hana ya baka in ka nema me ye matsalar ka da shi har da ba za ka nema a wajensa ba kuma in bai ga damar baka ba ta hannunsu din ba ba za ka samu sai ka rasa ko an baka abincin ya bari to shine manzo Allah wa fihi a cikin dai sayyid muslim manzo Allah yana cewa la an ya'khudha ahadukum hablahu dayanku yawa ina magana abubuwa guda uku da ibn al-qayyim ya faɗa yace akwai cin akwai shiga haƙƙin abubuwa guda uku akwai shiga haƙƙin ubangiji saboda zuciyarka maimakon ta ta'allaka da shi ta ta'allaka da waninsa akwai shiga haƙƙin wanda kake roƙa in baya baka a jefe shi da ruwa kuma ya baka ba tare da yana so kaga ka shiga haƙƙinsa akwai shiga haƙƙin kanka domin akwai zubar da mutuncin kanka wa fihi aidan la an ya'khudha ahadukum hablahu manzo Allah ke cewa ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa fa yazhaba ya tafi a ruwayar yadda yake fa yazhaba ilal aljabal ya je ya hau dutse fa ba. ويحمله أو يحفظ على ظهره ثم يبيعه على الناس فيكف به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه أبدا من زال صلى الله عليه وسلم يكتي وعليك ويأوك إجيرك يجي هولوز ييو إتاتي يدولو أبا ينسي غنغرو يسوكو يزو يكسا يسير ودبتاني يكيايا فيكف به وجهه يكيايا متنشنزك shi ya fi masa alkhairi da ya roƙa wajen mutane sawa'un sun ba shi ko sun hana shi larabawa suna da anjahiyya suna da girman kai na ƙarshe ɗayansu yana ƙyamar ƙanƙanuwar sana'a yana ƙyamar ya yi ƙaramar sana'a ka ya gwammace da ya yi ƙanƙanuwar sana'a gare ya kamar yadda da dama daga cikin Hausawa mu da yayi sana'a kankanwa to yaya shi ya ya ya ya gama boko yayi digiri za a ce yi wata karamar sana'a shi in ba a ofis ba to gara ya je na to shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya karya irin wannan abin da yake zuciyarwa yake cewa ɗayan ku ya ɗauki igiya aga an gan shi da igiya to ai ya fara ƙasa ya dau igiya ya rata igiya sa auya ya tafi ya hau dutse kaga dai ana ƙara yin ƙasa ya yi itace kaga an ƙara yin ƙasa ya doro a baya dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana duk irin yadda ake wulakanta sana'a to ta fi bara alheri khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tahu amma na'u sun bashi ko sun hana shi wa qala haka nan manzo Allah ce ma ataka min hadha al-mal wa anta ghayru sa'ilin wa la mustashrifin fa khudhu wa ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sayyidina Umar idan wannan dukiya ta zo maka wannan dukiya da mutane suke mutuwa a kanta idan aka kawo aka baka wa anta ba tare da kana tsinkayi ba to da ka sa ba kwana ya baka wala sa'ilin ba kuma tare da karo ba kada ka sa rai kada ya zama da tastashrif yastashrifu qalbuka ha kamar yadda ake faɗa a labarin ash'abu tsamma wani mutum da ya shahara ya hafiz ibn hajar yayi tarjama sa alisanin bizan wato kamar ash'ab ɗin dai an yi shi kuma haka yake da bala'in kwaɗayi da bala'in kwaɗayi haka tarihin shi ya cika da kwaɗayi ya cika saboda haka yake cewa shi bai taɓa zuwa gidan mutuwa ba ana zaman makoki ya ga wani ya sa hannunsa aljihu face ya ji a ransa cewa ko wasu ce mamacin nan ya yi a ba shi wani abu daga cikin kayan gado kaga wani zuciyarsa <laughs> a gurin mutuwa manzo Allah ya ce wa anta ghairu mushrikin ba tare da kana tsinkaye ba ka sa abin aranka wala sa'ilin ba tare da fakon su to ka karba idan baka akai ba kai ka je ka roƙa ba ba kuma daman ka kwallafa ranka cewa ai abu kaza wani zai bani ba to da an baka karba kada ka damu fala wa mala wanda kuma ba haka ba fala tutbi'u nafsaka saranka wanda ita ce ka'ida fakariha akhdahu min su'alil lisani wa istishraqil qalb manzo Allah ya karhanta a karba idan har roƙa akai ko kuma an kwalla farai haka nan manzo Allah yana cewa man yastaghni yughnihi Allah wanda duk ya wadata wa man yastaghni yaso ya samu wadatar zuciya Allah zai wadata masa wadata, wa man yasta'ifa wanda yayi kame kansa yu'iffahu Allah sai Allah ya sa masa kamewar wa man yatasabbar wanda ya buƙaci hakuri yusabbiru Allah Allah sai ya sa masa hakurin da bashi ikon hakurin wa man utiya wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr babu babu wani kyauta da Allah zai yi wa mutum babu wata kyauta da Allah zai yi wa mutum kamar ya bashi kyauta ta dangana babu kyautar da tafi wannan wa awsa khawasa ashabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kebantattun sahabbansa wasici Allah tas'alun nasa shay'an kamar yadda yake cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i tashi na ya rubuta shi a ƙasa a cikin sayo Muslim yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama mu tara ko takwas ko ko mu bakwai ya manta adadin fa qala sai manzo ce ala tuwayyuna Rasulullah ba za ku yi manzo Allah mubaya'a ba ba za yi wata yarjejeniya da ba kunna hadisi adin bai bai'ati ko ba mu dade ba mu dade da yin yarjejeniyar da manzo Allah kuma gashi yana cewa mu yi mubaya fa kunna kad bay'ana ya rasul ya manzo Allah ai mai maka mubaya thumma kala ala auna rasulullah manzo Allah ya sake ba za ku yi yarjejeniya da manzo Allah ba kunna bay'ana ka ya rasulullah ya rasul mun yarjejeniya da kai fa ala man bayi sai kuma cewa ala auna rasulullah kace ba za ku ba za ku yi yarjejeniya da manzo Allah ba qala fa basatna aydina sai muka shimfida hannayenmu wa qulna qad bay'anaka ya rasul min yi yarjejeniyar fa alama nubayi to akan me min yi ya rasulullahi da kake to amma ma'ana a babu sharuɗan yarjejeniya قال على ألا تعبدوا الله ألا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا توحيد أقوم شيء فرقه وبوتا وألا كركوا شركا والصلوات الخمس وكيا يصلوا بير وتطيعوا ويطاع wa asarra kalimatan khafiyya sai ya kore wata kalma a ɓoye ba a ji me yace sosai ba sannan ce wala tas'alun nasa shay'an kada ku roƙi mutane komai to Auf ibn Malik yake cewa wa laqad ra'aytu ba'd ulaika nafa cikin waɗannan mumu bakwai ko takwas ko tara na ga wasu daga cikin mu ɗayan su ya sautu sautu ahadihim ɗayan su bulalarsa za ta faɗi yana kan abin hawansa fa ma yasalu wani yunawiluhu iya amma ba zai roƙi wani ya bai ko masa roƙo a bai ko masa wani abu in ya faɗi sai dai sauka gaba ɗaya dukkan wata ƙofa ta roƙo ya kulle ka ji masoya manzan Allah wannan ita ce soyayya manzan Allah din awa ita babatu da baki ana saba manzan Allah ana cin zarafinsa wa fil musnad anna ababakar kana yasqutu sawtu min yadihi fala yaqulu li ahadin nawli iyyahu kuma ta yana cikin bakwai din da suke gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa sayyidina Abubakar bulalarsa ta kan faɗi daga hannunsa baya ce ma wani mai komin bulalan nan wa yaqulu inna khalili amarani alla as'ala an-nasa shay'a yace badadaina abokina na kudda kud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da kada in roƙi mutane komai saboda haka hatta wannan ba zai roƙi kowa ba shi ne wannan hadisin ya sake maimaitawa fi sai muslim wa ghairihi an awfi ibn malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam baya'ahu fi ta'ifatin da shi da wasu sun yi wa manzo Allah a. wa asarra ilaihim kalimatan khafiya ya boye musu wata kalma da bai faɗa ba a boye da ba a ji ba sosai kalma khafiya din ita ce as-sam'u wa game da shugabanni naku na musulunci kada ku ce za ku fito ku yi bore ku ji ku bi abin da za su umarce ku da shi matuƙar bai saba wa Allah ku yi haƙuri da zaluncin ku yi haƙuri da ita ce kalmar da bai ba ji ta sosai ba Allah tas'alun nasa shay'an kada ku roki Allah kada ku roki mutane komai fa kana ba'du ulaika nafar yasqutu as-sawtu min yadi ahadihim wala yaquluna li ahadin nawilni iyyahu su daga cikin waɗannan mutane bulalata za ta faɗi amma ba zai ce ma wani ka me ko min wannan bulala irin waɗannan nusus suna nan da yawa ibn taymiya bai gama maganar ba illa iyaka lokaci ne mana halinsa a karatu na gaba insha Allah za mu ci gaba akan wannan mas'ala ta roƙon makhluk da barin Alkali, da yadda roƙon mahalicci takaita akan nema gurin Allah maɗaukakin sarki shi yake bawa mutum ya zama yana da tamamul ubudiyyati lillah cikar sa matsayin bawa ga Allah maɗaukakin sarki وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وصحابته أجمعين الرحمن الرحيم duba da cewa lokaci ya tafi ba za mu iya ansa tambayoyi gaba ɗaya ba za a tambaya guda ɗaya wanda wani yake tambaya game da sa suna matar shi ta haihu zai iya sa wa 'yar suna farhana ba haramun bane dan ya sa wannan sunan domin baya ɗauke da wani abu wanda shari'a ba ta so ko abinda shari'a ba ta so ko dai zama suna ne mara daɗin ji saboda ma'anarsa ba ta da kyau ko ko suna ne wanda yake tattare da tsarkake kai kuma mutum ya sa wa ɗarsa taƙiyya ko barra wannan akwai tsarkake kai a ciki to farhana duk baya da wannan illa iyaka kawai shawarar da zan ƙara bamu shine mu yi ƙoƙarin sa wa ‘ya'yanmu sunan sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da sauran salihan bayi da muke jin su ana faɗar su a tarihi. Wanda ya fi a kan ka ƙagi wani suna ko wani suna da kaji ana faɗa a yau. Wasu sunayen ma waɗanda suka shahara da su wasu ‘yan iska ne suka shahara da su. A ƙasashen Larabawa musamman irin sunayen da suke shigo mana wasu ‘yan iska ne suka fi shahara da ma da sunayen. Amma sai ga ana rigai wajen sa irin waɗannan sunaye maimakon a sa in mace ce Aisha ko Zainab ko Fatima ko Khadija ko Hafsa ko dai daga cikin waɗanda suke matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan tabi'ai ko wasu salihan bayi da suka zo daga baya haka nan maza ko a sa sunayen sahabbai ko kuma sunayen da za a jingina su da sunan ubangiji abdullah abdurrahman abdurrahim sai ka ga muna ta ƙoƙarin mu sanya sunaye waɗanda suke sababbi ƙirƙirarru na zamani duk da wasu ba haramu bane ne ka saka to amma yana da kyau kai kyakkyawan alfanu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-fa'lul Hassan, yana son kyakkyawan alfanu kyakkyawan fata a yadda za ka sa wa ɗanka suna mai asali sunan wani gawurtaccen sahabi ko gawurtaccen jarumin addinin da fatan kai ma ɗanka ya samu bin irin wannan layi ya taimaka addinin musulunci ya taimaka al'ummarsa ta musulmi wannan fata yana da kyau a cikin suna akwai wannan yasa ake cewa likulli kulli shakhsin min ismihi kowa ka dubi sunan shi zaka ga yana da wani rabo daga sunan shi saboda haka larabawa saboda yadda da wannan ka'ida yasa a jahiliya suke sawa 'ya'yansu sunaye wanda suke nuna firgita ko fargaba ko ban tsoro a eh, a sawa yaro suna har a nufin yaƙi eh, ko a sa masa asad wato zaki duk ana so ne don a tsorata ka a firgita ka kai daga kaji sunan ka san cewa eh lalle wannan ba abin wasa bane zuciyarka ta karaya to duk fata ne wai ya ɗauki wani nasibi daga to kawo ‘ya'yanka sunayen sahabbai don ya samu wani nasibi daga halayen waɗannan sahabbai ko sunan annabawa don ya samu wani nasibi daga halayen annabawa wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa